الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن هاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقلت لو ندوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله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 والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شين رانا اشرين دبير هكاني اشرين دبير watan غوما شابيو haihuwa annabi isa alaihi salatu salam malaman tarihi suka ce shekara da goma sha 2014 ah, za mu ci gaba da tafsir na alkur'ani kamar yadda muka saba a nan babban makarantarmu ta hayin gada dutsen ma local government katsina state a cikin nigeria yau ma dole sai kun bata komi kenan hmm? to muna fata allah subhanahu wa ta'ala ka albarkace mu a cikin abin da muke karantawa na alkur'ani kuma ka yafe mana dukkanin kurakuranmu ka albarkace mu ka albarkaci 'ya'yanmu da matanmu da dukkan zuri'anmu ga baki ɗaya allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wannan hanya ta karanta alkur'ani ka sa ta zame mana sanadiyya ta tsira duniya da lahira albarkacin alkur'ani الله مي الله يكي إن الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم جزاك الله خيرا الله mai girma da ɗaukaka ce inna Allah haƙiƙa Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sai dukiyoyin masu imani da kuma rayukansu gaba ɗaya ciniki ne aka yi masu imani za su ba da abu biyu farko za su ba da kansu da kansu kuma za su ba da dukiyoyinsu ga ƙa'idar ciniki kuwa abin da ake badawa dukiya ce to shi wannan cinikin ana so ka ba da kanka kuma ka ba da dukiya to kai kuma mi za a baka bi anna lahumul janna su masu imanin za a ba su aljanna me aikin masu imani yuqatilu da suna yaƙi fi sabilillahi a cikin hanyar Allah fayaqtuluna suna kashe arna wa yuqtaluna su ma ana kashe su wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne ga Allah fit taurati a cikin attaura wal injil kuma Allah ya yi alwarin a injila wal ƙura'ani kuma Allah ya yi irin wannan alƙawari a cikin alƙur'ani cewa wani aufa bi ahdihi minallahi duk wanda ya cika alƙawarin shi ya yi aiki ya yi jihadi ya ba da kansa ya ba da dukiya fastabshiru ku yi masu albishir bi bai'ikum da cinikinku allah zai baya atun bihi wannan cinikin wanda kuka yi tsakaninku da Allah wa zalika huwa al azim wannan shine babban rabo a tashi alkiyama mutum ya tsira daga azaba to me siffan masu imanin التائبون العابدون الحامدون الائمون الراجعون الساجدون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين كاجي مغانا الله دو abin الله كيسو ke so shi zaka ji yana ka ji can wurin facewa cewa yi wa'adan alaihi haƙƙan fit taurati wal injili wal ba baka je an ce fit taurati wal injili wal ƙawa'idi wal akadari har abada amma wannan da yake Allah yana son abin shi sai ya jero shi yasa har abada baka ji mun kushe a taura baka ji mun kushe injila ba ka jin mun kushe zabura saboda Allah ya sa masu hannu ya yadda nashi ne haka shi ma alkur'ani sai Allah ya ce sufan masu imani micece a ta'ibuna su ne masu yawan tuba a kan laihinsu shi mai imani yana ansa laihin shi hamma ya tuba duk wanda yake yin barna amma yake ƙoƙarin kare barnai da tsiya sai ya halatta ta to wannan shi bai da ranar da zai tuba daga laifin shi ai sai mutum ya yarda ya ma kuskure sannan ne zai baka haƙuri kaga wanda bai yarda ya ma kuskure ba kare kanshi zai ta yi wani ya aka kai min kaza ya ce ai baka fahimce ni ba ba haka nan nake nihi ba hmm? ba haka nan nake nihi ba ka yadda nake nihi to kaga bai ansa kuskuren shi ba balle ya bada haƙuri to su masu imani suna ansa kurakuransu kuma suna tuba shine ta'ibu na masu yawan tuba na masu yawan ibada alhamidu na masu yawan gode ma Allah as na masu yin azumi ko da suna kan tahiya wannan kalma as na, na farko kasan Allah ya daga kafa ga duk mutumin da bai da lafiya watan azumi ya kama shi to idan watan azumi ya kama kana cikin tahiya Allah ya ce na iya aji azumin ya ka maida ko amma ga mai aji azumi wani wuri Allah ya ce da za ku daure ku zumin ya to ya fi ku aje din sace to su irin waɗannan asa'ihuna masu tahiya suna yin azumi tahiya ba ta hana su zumin su ka san wani wuri an ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ko to shine asa'ihuna huna wani wuri kuma aka ce muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin shine dai har yanzu <clears throat> sai aka ce arraki'una sune masu yawan ruku'u as-sajiduna sune masu sujjada suna kaskantar da kai ga Allah al'amiruna bil ma'arufi sune masu umarni bil rufi da abu mai kyau wannan huna anil munkari kuma suna hana mutane akan mummunan aiki sai aka ce walhafi zuna da kuma su ne masu tsare dokokin Allah to wa bashir al-mu'mini wa masu imani al sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ma kana lin nabi walladhina amanu an yaltaghiru lil mushrikin walau kanu uli qurbi min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kaji iyaka da Allah ya yi maka duk daɗinka da arne in ya mutu Allah ya maka shi da kaka ce Allah ya ji kanshi duk yadda kuke da shi ko yana baka bashin taya ko kuma bashin injin mota ko yana baka injakta bashi sai ka yi haya ka biya shi in ya mutu kaka ce Allah ya ji kanshi sai dai ka ce Allah sarki mangwafo ya mutu a ce i ka ce to ai sai haƙuri sai haƙuri tsaya nan ka ce lokaci ya yi kai allah sarki ya rasu tsaya nan dai kakka yadda ka ce allah ya ci kanshi ne allah ce ma kana lin bai kamata ga annabi ba zina amanu da duk masu imanin duniya an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga mashirai walau kanu uli kurba ko da kau makusantansu ne shi kafirin ko kanin uwa ne ko kanin uba ko kanin wa ko maya kuke ne karka yadda min ba da mata bayyana lahum bayan ya bayyana gare su cewa annahum ashabul jahim cewa mutanen nan yan wuta ne to wani zai iya kafa wata hujja kasan ibrahim ya ma babansa wa'azi baban bai yi imani ba hmm. kuma he addu'a ya ce firin abi innahu kana min ad ya ce Allah ka gafarta wa babana dama alkawari ya ɗauka ya ce ta na laka wa ma amliku laka min Allah min ya ce baba zan nema maka gafaran ubangiji to sai kuma ya cika wannan alkawarin ya ce waga firin abi Allah ka gafarta wa babana ya ɗauki alkawari ya cika to wani zai iya kafa maka hujja ya ce to da aka ce ba a yi wa mushriki gafara ga Ibrahim ya ɗauki alkawarin zai yi ma babansa gafara kuma gashi ya neman zai nema masa gafara kuma ya ne to sai Allah ya kawo bayani wa kana كانت ibrahim li abihi illa ma'idatin wa ha'iya ثم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن, إن إبراهيم لأواه حليم duk irin waɗannan ayoyi suna daga cikin waɗanda ba mu kawo su ba cikin ƙaramin sani duk suna cikinsu wanda za a ce kaza can dawo a ce kaza wata aye ku ta hidda kan da ƙafafuwan sai aka ce to wa ma na gifaru ibrahim li abihi istigifarin da ibrahim ya wa babansa bai zama komi na hujja akan ana wa mushriki gara ba illa an mau'idatin face alkawari ne da ha iyahu wanda shi ibrahim din ya yi wa bansa ya ce la'astaghfiranna laka amma falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi ko da ya bayyana ga ibrahim ya gane uban nan nashi maƙiyin allah ne tabarra'a minhu sai ya hita batun shi kawai eh yana gane makiyin allah ne tuni sai ya hita batun shi domin inna ibrahima lallai ibrahim la'awahu mai yawan kuka ne na rishin musulunta baban shi kuma halimu mai haƙuri ne shi annabi ibrahim don haka dalilin damuwa da kuka da yake yi na rashin musulunta baban shi shi yasa ya roƙi Allah ya ce Allah wala tukuzini yau mai asu Allah kakka kunyata ni ranar da za a tada mutane Allah kakka kunyata ni kiyama a gaba bana za ya wuta ni kuma ga ni jagoran addini sai Allah ya ce wa Ibrahim yau la yanfa'u malun wala banu don kana takama kai dan shi ne ran nan da dukiye ba su amfani illa tallaha bi qalbin salimin sai wanda ya je da lafiyayyen zuciya ya je wa Allah to ina kai da wani yau da ka yace zai cece ka kyauta haka kawai sha aka yi shiri za a bashi ceton mutum dubu arba'in kuma duk wanda aka ba ceton dubu arba'in shi ma za a bashi ceto wanda aka ba ceton ma shi ma wanda aka ceton wai za a bashi ceto kuma sai a ce wai za a sa wasu za a sa su cikin aljihu ne wasu kuma za a a tutar cazbi za a cece su to ai ba a je da riga ba balle a saka aljihu sai Allah mai girma da ɗaukaka ce wa ma kana Allah li wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah inna Allah bi kulli shay'in alim to saurare amina Allah ma da ɗaukaka shi wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum Allah bai zama yana halakar da mutane ba bayan ya shiryar da su hatta sai an yi mi hatta yi bayyana lahun ma sai an bayyana masu abin da yake shine takawa sun ƙi yin takawai sannan a hallakar da su Allah a nan yana nuna maka bayiwa mutane suna zanne ba su san daidai ba Allah ya zo ya kama su da azaba sai an bayyana masu daidai din sun ƙi aiki da daidai sannan Allah ya kama su inna allaha bi kulli shay'in alim allah ga komi masani ne yace inna allaha lahu mulku samawati inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa ma lakum min دون الله من ولي ولا نصير وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض ملك السمي دا كسا دكنا الله ني يهوي الله شي يكي رايوا ويميت كما شي يكي كشيوا وما لكم من دون الله من ولي ba ku da wani masoyi koma bayan Allah wala nasirin ko mai taimako laqad taballahu ala nabi laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usrati من بعد ما كاد تذيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ‘Yan uwa mu saurara mu ji tullo da imani yake da tsada, yanzu kai imani kyauta ba ka je yaƙi ba, kuma in kai aikin ƙwarai ka je aljanna. To a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai lokacin da ga sahabbai masu imani da su ake yaƙi da su ake gwagwarmaya amma cikin zuciyarsu sauran kaɗan su fasa imanin saboda tsabar jarabta da wahala ke ji sai kaɗan su ɓarar da imanin su fasa saboda wuya a ƙwace masu mata a buge su a kore su daga gari a anshe masu dukiya ba irin wulakanci da ba a yi wa masu imani sai allah mai girma da ɗaukaka ce laƙar ballahu na alal nabi Allah ya anshi tubar annabi duk abun da annabi ya taɓa yi na kuskure to an shafe shi babu magana shi Allah ya yafe wal muhajirina duk waɗanda suka yi hijira suka dawo wurin annabi su ma Allah ya yafe masu wal ansar da ansar waɗanda suka tarbi waɗanda suka yi hijira suka taimake su su ma Allah ya yafe masu sai aka ce allazi na taba'uhu su ne masu imanin nan waɗanda suka bi annabi fi sa'atil usrati zamanin kunci aka ce min ni ma kada tazigu Kulubu fariqin minhum bayan sauran kaɗan zukatan wasu daga cikinsu su karkace su hasa yin imanin sun mata ba alaihim sannan Allah ya anshi tubasu domin innahu bihim ra'ufun Allah mai tausansu ne rahimun mai jin kansu shi yasa zuciyar ta kusa hwasa imanin amma Allah ya taro su kai ka tabbatar da cewa wahalar da suka ji har suka kusa hwasa imanin ba karamar wahala ba ce ka auna da irin masu imani ko na yanzu ranki ranki za ka ga wasu masu karfin imanin da sun sha wahala an ɗaure su an buge su an kore su daga gidaje amma ba su watsar da imanin ba to sai aka sahabban kansu sun sha yadda sauran kaɗan su hasa imanin kai ka san wahalai ba a iya kwatanta sai Allah mai girma da daukaka ya ce ya ba akan wasu wa wa ala salasatil ladina khulifu hatta hatta idza daqat alaihim al bima rahubat wa an alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم to sai wasu mutane uku kuma su Allah ya ƙi an sattu su da farko suka yi iya istighfarin da ake Allah ya ƙi an sattu su saboda an ce za a je yaƙi ba su je yaƙin ba kuma ba su zo suka kawo hanzari ba Allah mai girma da ɗaukaka ya jinkirtar da tuba su ya ƙi ansa tubansu shine sai ya ba da labarin ansa tubai kuma ya faɗi matsalar da suka shiga kahin a shi tubai laqad taballahu ce ta dawo Allah ya aishi tuba wa ala salasati akan wasu mutane allah zina hullifu wanda aka jinkirtar da ansa tubarsu. hatta idza baqat alaihim ardu sai da ƙasa ta yi masu kunci bi mara huba duk da yalwata suka rasa inda za su tsugunna kowane mai imani ya kware masu baya to daga annabi ya hita batunka duk wani sahabi ai bai sauraren ka sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce sun mata ba alaihim sannan sai Allah ya anshi tuban su liya tubu don su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim Allah mai ansa tuba ne kuma mai jin kai sai Qur'ani ya ce mana ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as hatta iza baqat alaihimul ardu har lokacin da ƙasa ta yi masu ƙunci su waɗancan sahabbai bimara ba duk da yalwar ƙasai wa baƙat alaihim anfusuhum kawunansu suka yi masu ƙunci ko ya ka junansu suka haɗu ba su iya cire masu junansu kewa su kansu in sun haɗu cikin baƙin ciki suke wazannu suka tabbatar Allah malja'a babu wata mafaka min allahi daga wurin Allah illa ilaihi sai dai wurin Allah nan nan za a dawo a faki sun taba alaihim sannan Allah ya anshi tuba a kansu ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu as-sadiqina ku kasance tare da masu gaskiya kaji abin da Qur'ani ke gaya maka ka zama tare da masu gaskiya abokin barawo barawo ne yanzu alal misali ka yi imani baka shan giya baka caca baka karya baka kowane irin laihi ana caca sai ka zo kusa da su ka zanna sai aka zo mamaye an zo kama 'yan iskan wuri aka kama da kai ka isa ka ce kai ba wannan ta kai ka ba hmm? idan ana kamen 'yan iska kuma yi yanzu ka zo nan gaban inda ake tafsirin nan ka zanna ko da akwai wiwi cikin aljihunka ka sha ga jami'in tsaro hmm? to shine Allah ce wa kunu a sadiƙina ku kasance tare da masu gaskiya saboda al'adar ɗan adam ne duk wanda yake rayuwa tare da shi sai ya gutsuri irin halin shi kai sai ka gutsuri halin shi shi ma sai ya gutsuri naka idan kuna tare da mutum cikin ɗabi'un shi sai an ga kana wani shi ma sai ya riƙa yin wani cikin ɗabi'un ba ka ga ko dabba mutum mai kiyon shanu ba idan kana kiwon shanu dole sai ka riƙa yin al'ada mai kama da hauka to ga al'ada ai ba san mutum ya magana shi kadai ba ko ba haka to dole sai ka yi dalilin taren ka ce da su ai in ba tare kake da su ba ai ba za ka yi wannan abun ba to shi yasa ake so ka zama tare da mai gaskiya idan kana tare da mara gaskiya yana iya samo sa'a ga rashin gaskiyar shi kaga ya samu kuɗi kai ma kana iya jarabawa amma inda mai gaskiya kake fa gaskiyan nan ita kake yi kuma shi ma yake yi kanta za ku rika tattaunawa kullum shine Allah ya ce wa kunu ma'a sadiqin sai Allah ya ce ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا الرسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا كمسة في سبيل الله ولا يدعون مودعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يذي واجر المحسنين الله ما يجري ما دعوك شيء ما كان لأهل المدينة بيكماتك متعنين kamata ga الله صلى الله عليه وسلم sallallahu wa man haulahum min al'arabi da kuma laraba wanda ke gefen su na ƙauyuka an ya takhallafu an rasulillahi su yi jinkiri su guji annabi bayan annabi ya kira su ya ce a zo a tafi yaƙi ana mai da martani ne kan dalilin da yasa aka ƙi ansa tuba waɗancan sai da suka sha wuya da kuma yafe ma waɗancan da aka yi waɗanda suka ƙi zuwa yaƙin nan ba su kawo hanzari ba sai Allah ke bayan ya yafe masu ne sai yake masu jan kunne yana cewa bai kamata annabi ya zo ya ce a zo a ta yaƙi ba a ga wani mai imani yana nauyin jiki to yanzu me yaƙin mu wa'azi haka ƙur'ani ya gaya mana kuma ƙur'ani sai da ya gaya mana ya ce akwai gefen da yaƙin wa'azin ya fi yaƙin takobin wani gefe ne sai aka ce fanatu tuɗi kafirina wa bihi jihadan kabira aka ce kada kai wa kafirai da'a kai jihadi da alkur'ani ce jihadan kabira shine wa bihi jihadan kabira qur'anin nan shine babban jihadi saboda in mutum da hujja ya yadda azi aka yi mashi aka ja aya kai da ke wa'azin ko ka rasu bai barin hanye in ko takobi ka ɗaga ya ji tsoro ya tuba bayan ka juya bayan zaginka dalilin tsoron ne amma idan wa'azi ne ko da kai ba yi kai kana iya wa mutum wa'azi ya imani kai ko lalacewa kai shi bai lalacewa shi kenan to falala irin ta tahiya da zuwa jihadi na yaƙi bari ka ji lissafin wato falalar da ke ciki in ji Allah sai aka ce zalika bi annahum a'a an ya takhallafu an rasulillahi bai kamata su yi jinkiri su bayan manzon Allah ya kira su zuwa yaƙi ba wala yargabu bi anfusihim an nafsihi kuma bai kamata su zaɓi kansu su ƙyale manzon Allah ba misali idan aka ɗaga takobi aka kawo ma annabi sara to mai imani bai zama mai imani ba sai ya miƙa kan shi ya kau da kan annabi a sare nashin na annabi ya tsira sai imanin shi ya tabbata zalika bi annahum domin su masu jihadi la yusibuhum zama'un wata kishirwa ba ta samun su a wurin yakin nan ka tafi yaƙi ko kuma zuwa wa'azi duk kishirwar da za ka ji sai an rubuta ma lada wane ya ji kishirwa ba irin kishirwar gida ba ce ita kishirwar gida ba magana a rubuta ma ladar ka ji kishirwa amma in wurin yaƙi zaka ko za a wa'azi ana jin kishirwa sai an rubuta ma ladar kishirwa daban wala sabun ko kuma wata wahala kowace irin wahala ka ji a tafiyan nan kaya ce ka taka a cikin tafiyar nan a'a mashin ɗinka za ka wa'azin ya yi faci mota kuce ta ci fantan black duk abin da kuka san kun sha na sabon ɗin nan na wahala to an rubuta mai ladashi daban wane ya shawo wahala wala makhmasatun ko yunwa za a wa'azi sai ka ji yunwa kila ba a samu abinci ba ko kuma kudinka sun yanke ko sadda ka isa dare ya yi masu abinci an gama hiddo abincin gidan wa'azin ka leƙa ka leƙa kuma baka samu na ci ba kawai ka dawo ka zanna cikin kana ƙugi. to ana rubuta ma ladar daban shine wala makhmasatun fi sabilillah sannan wala yaqauna mawdi'an masu imani ba za su taka wani mataki ya ghizul kufara wanda zai bakantawa kafire ba shine a yi wa'azin a ci nasara shi ba lada shi daban kuma wala ya naluna min aduwin nailan idan yakin aka je ba za a samu wata ganima daga wurin makiya ba shine wala ya luna. ba za su samu nailan wani abin samu min aduyin daga wurin makiya ba illa kutiba lahum bihi amalin salih face sai an rubuta masu lada kyakkyawan aiki dalilin wannan wahalar da suka sha domin inna Allah la yudhi'u muhsinin Allah bai tozalta ladan masu kyautatawa saboda haka kai mai nauyin jiki zuwa wurin wazi ka saurari wannan gara basa da Allah yake gaya mana kuma ina jawo hankalin mutane zuwa wurin wa'azin bai daga cikin abin da za ci nasara a rayuwarka sai in kana aiki da abin da ka ji wurin wa'azin ka auna daga kake zuwa wa'azi din mi zuwa wa'azin ya taimake ka da shi in ya zama iya ka je ka yo ka bara ka dawo ne muna tabbatar maka ka sha sanyin banza kawai amma ka riƙa diba halinka ka ga yana canzuwa da in aka yi man kaza ban haƙura amma yanzu dalilin wa'azin nan duk abin da mutum ya yi mani da ya haɗa ni da Allah sai in ji wannan magana ta wuce to kana ce riba wa'azi domin bai daga cikin ɗabi'an mai imani kayi imani amma a same ka da kai da wani mutum ba ku jituwa wai ƙarshen ta ma har ba ka yi mai magana rayuwar nan alagafar ta malam yi za ku iya rabuwa ha bayan minti kaɗan a ce mutumin ne ya mutu ko kai ɗin ka mutu ta ina ta fushi kuma kuma abun mamaki kai da kake hushi da kai ko yake hushi da kai cikin ku ba mai iya rage ma wani kwana ɗaya kuma ba mai iya ƙara ma wani kwana ɗaya kuma ba mai iya azurta wani ba mai iya talauta wani ba wanda Allah zai tashi yi ma wani wani abu ya hana Allah ya mashi ko kuma Allah bai niyya yi mai abun ba ya matsa ma Allah ya sa Allah ya mai abun to ashe tunda komi naka bai hannun shi yana hannun Allah don haka ina kai ina hushi da ɗan uwanka na abokin halitta gamin bauta ne bauta ta kawo ku duniya ka zo ya zo shi ne ka zo na ko hmm. bauta ta kawo ka shi ma bauta ta kawo shi don haka bayi ne kun zo bauta don haka yi abin da zai hidda ka shi ma ya yi abin da zai hidda shi kowa ya kokari tashi ta hice shi yanzu kana gaba da mutum sai aka ce ma ya mutu dole in kai mai alamar damshin imani ne ka kama tunanin wannan abu kenan saboda haka ƙur'ani ya rika canza ma ɗabi'unka ai ta samun ci baya wurin lalacewa ai ta samun kuma ci gaba wurin gyaruwa shine alamar ƙur'ani yana aiki a jikinka sai allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana masu jihadin nan dai ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقدعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون sai aka ce masu tahiyagi wa'azi ko yaƙi wala yunfiquna ba za su ciyar da nafaƙatan wata ciyarwa sagiratan ƴar ƙarama ce wala kabiratan babba ita ma sai an rubuta mata ladatar kuna cikin tahiya da mutum za a yi wa'azi sai ka sawo abu na ci a ce ko wani dan nama ne ko wani kosai ne ko wani wane ne kana tsawowa sai ka bantala ka miƙa ne to ladashi daban take ba irin ta sadaka gida ba ce don haka yana da kyau in za a wa'azi gwargwado a riƙa guzuri Allah ya hore maka ka sawo abu kakka ɓoye sawo kila in kana da hali yo kunshi biyu mi kama yan uwa kunshi guda kai kuma rike guda ladashi in ka dawo gida karshen ta sai ka shekara kana sadaka bata kai wannan sadakar da ka mika ba amma na ka boyewa yake sai ya koshe da ce wasu wani kun ci abinci kawai <laughs> a'a kar kai haka nan ka bar wata lade kuma musamman akwai waɗanda su haka ma suke ta karkarawa su ta yi wa'azin da ke suka biya na mota kaka ba su da mahalin da za su saya in Allah ya hore maka jawo kamar mutum biyu za ka je sayan abinci ka san wa'azin taro irin wannan musamman wa'azin ƙasa wani sanda zai diro ma bai gane inda ake raba abincin saboda yawan jama'a wani da ya diro ma bai saurara wannan abinci kawai zai je nemi abinci ne to a cikin mota ku ka san mai dan ƙarfi ana sabkowa waro mutum biyu ce su wani ku zo nan kewaya inda ake sai da abinci in ba a samu na gidan wa'azin ba ka sai maku ƙarshen ta wani dama bai da hali ka kira shi an ci an sadda za a zo duk ayar da za a jawo daidai zai jita hmm? amma ya haddada cikin shida kugi ta an ji ana rubuta mai ladai ya ji yunwa amma shi bai ji wa'azin ba ai dama ba so ake ka ji yunwa ba in ta kama kaji ne aka rubuta ma ladai amma ba wai ana gayyata ka ana ce ah, ka jin yunwa ba ne ko ka sha wahala a'a ana gaya ma ko ka sha wahala dai ba ta banza ba ce lata daban an gane sai Allah mai girma da ya ce wala ya ƙauna wadiyan illa kutiba lahum liyajzihum Allahu ahsana ma kanu yamalun masu imani in za su jaha ba'azi ko yaƙi ba za su tsalli kwari ba face ka kwarin kawai da suka ƙetare sai an rubuta masa ladashi daban ka tuna fa ba mamaki kaga Allah da yake alimul gaibi ne ya san komi ya san tana iya yiwa a ta yi wa'azin ƙauye inda ba kwanta sai an tsallaka wani kwari wani kila cikin tsallaka kwarin na nan shi ya ɓace shi na mugun lungu ne eh kamar maresuwa to shi yasa kana ƙetarawa sai Allah ya gaya maka cewa lada wannan ƙetare daban take baka ga ɗan gata ba kamar wanda take wa'azi ɗan gata ne duk motsin da zai lada ce in ji Allah da ya motsa a ce wannan ta daban son ka Allah ki a daidai wannan lokacin kai ɗan gata ne kazi hmm? to ina ga wanda za a wa'azin kuma kila mota ta yi kuli-kuli aka halbar da shi ya butu hmm? duk wanda ya wannan haba shikenan amma in ka sake kuma ganganci kai ka ɓille ka je ka mutum kuma sai an ma tambayoyi lafira in ka sake ma ka sha ka yi sa'a shi ma wannan karatun da yau kun rance da hikun bata shi ko sai Allah ya ce mi وما كان المؤمن لينفق فلولا فلما نفر من فرقة منهم طائفة ليتبهوا في الدين ولينذروا إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma mumi muminuna bai kamata ga masu imani liyan firu su fita yaƙi ka fatan gaba ɗaya ba za a wa'azi ko za a jihadi na yaƙi a ce duka a kwashe makaranta a bar ba kowa Allah bai yarda da haka ba falaula fara min kulli firqatin minhum da'ifun dan mi ba a bar wasu mutane ga cikinsu su ba li yafaqahu fi dini don su fahimtar da al'umma a cikin lamarin addini wali yunziru qaumahum don su wa'azci mutanen su idza raja'u ilaihim in sun dawo wurinsu. la'allahum yahzaruna su ma ko za su yi hattara ashe in za a ta yi wa'azi kada a ce gaba daya musamman nan makaranta ne to a ce an yaye an zira an leƙa ba a ga kowa ba ba wani ɗalibi kada ya haka ya zama akwai wasu waɗanda in aka zo ana magana 'yan makarantar za su ce ga mu ga inda suka ta yi ba mamaki idan masu imani gaba ɗaya suka yaye suka tafi aka bar wurin in lokacin yaƙi ne to in kun yi gaba wajen yaƙi sai arna su bullo kaga abin da ya rage su kwashe mata da yara kun je gwabza yaƙi kun kashe arna kun dawo nan ku da ba kowa gari to shi sa Allah ce a'a a bar wasu a wurin sai Allah ya ce mana me يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جلدا واعلموا أن الله مع المتقين To idan arna suka matsa maku dama addinin musulunci bai yarda ka yaƙi wani ba sai in ya zo ya yaƙe ka. To idan arna sun zo sun yaƙe ku sai aka ce ya ayyuhal ya ku masu imani qatilul lazina yalunakum min al kufari daga bal fi kutawa. idan ta kono hali ga na kusa da gida to har yanzu akwai takura a wurin ku kuma da share na kusa kusa da tukunna shi yasa kai mai wazi in ka zo da ta wa'an gida duk wasu ungu ta yi sannan matsa wajen ɗan ruma je ka wajen da gelawai matsa wa'azi wajen tsaskiya amma misali kai mai wa'azi ne amma ba ka yin wa'azi daga nan sai ka tsallaka ka je can wajen birnin gwari kake yi wa'azinka in ka dawo nan kuma ka yi shiru anya wa'azin ne kuwa hmm? idan imani ne ai mutanen gida suna da bukatar imani to tun harko tukun wa'azi tun da aka ce gida ake farawa harkon ware matanka da 'ya'yanka tukunna kada ka cika gari kuma da wa'azi unguwarku kullum da an yi ƙyar lasibika kai ne duk wanda ya gita ka kafurta shi amma kuma an zo gidanka ba abun kwata-kwata duk yawan ayoyin cikin ƙur'ani ba wadda matarka za ta iya fassarawa amma kuma kahi hita gari ka sa lasifika duk wanda ya gita ka hurta shi ashe shekaga farko tukunna yi wa'azi nan cikin gida mata da 'ya'ya sannan ka zo unguwarku ka zo sauran unguwanni sannan kuma ka ci gaba da tsallakawa je duk inda wa'azi ya kamata kai shine cika wa'azi annabi ma haka aka ce mashi wa An zira ashira takal yin. ka gargaɗi dangin ka mafi kusa tukunna sannan a ci gaba da yaɗa wa'azi ko ina ah Ibrahim da tsoho ya fara ai annabi Ibrahim cha ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a kakkai la'akari da dangi ka san dangi za su ce wai kai saboda Allah wane yanzu ka rasa wanda kare na sai mu kakkai mu da wannan ha to ai ba reni bane shi wa'azi inda reni ne shi qur'ani farko annabi ya fara ma wa'azi yace ya ayyuhan nabi uttaqillaha annabi ka ji tsoron Allah to reni ne kai ko baka fara cewa ai qur'ani re annabi ne cewa ji tsoron Allah ba rena ka akai ba to shi yasa duk dangi ware masu wa'azi ga ya masu girma baka ga kalmar da annabi ibrahim ya gaya wa babansa ba ya ce ya abati inni qad ja'ani min ilmi ma lam yatika ya ce ilimi ya zo man wanda kai bai zo maka ba kwata-kwata tuna yau in ka faɗi ma babanka wannan ai unguwa ce la ilaha illallahu. ya ce ba jahili ne ya mm. kawar tsohon shi kabbara za a yi katuwa a ruda ka to shi ko ibrahim cewa ya inni kadja a min ilimi malam ya lam ya ce ilimi ya zo man wanda kai bai zo maka ba da haka kai ba fattabi ini bi ni baba ni za ka bi a hadika in shiryar da kai siradan sauyiyan hanya madaidaiciya ka bi ni baba in shiryar da kai shi ya haife shi fa kai yau in ka faɗi wannan kalmai duk unguwar sai an faɗi a ce wanda ya fara kafirta baban shi kawa biye mashi ce duk abin da ya gama kwanna abin kamata kama damu ba da uban shi ya fara kawo Allah sarki bawan Allah Qur'ani kuma shi ba haka yake ba sai karatu ya ce mana mi wa alamu ku sani anna allaha ma'al muttaqina allah yana tare da masu jin tsoron sa wa idza ma unzila wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hazihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إن Inde labarin ياكي ne duk sadda za a yi shi dole sai ka ji ana maganar munafukai saboda bai tuno uzurin shi sai za a yaƙi bai duk uzurin shi bai tuno shi kamar jihadin yanzu wa'azi wani komi duk wa'azi in dai bari yan haya za a yi shi to bai taɓa fashi ba in dai bai haya za a yi wa'azi ko shakka ba ka yi sai ka gan shi amma in an ce mare suwa ne fa in an ce su ne jafa sannan zai tuno uzuri sai Allah ce wa idza ma unzila kakkada mu ai akwai wanda shi akwai ikon komi karhin na aljihu ke akwai na zuciya amma ta addu'a wata rana sai Allah ya warware Allah ce wa idza ma unzilat suratun sannan kuma Allah ya ce ai wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayadin wala tabsuduha kullal basdi uda maluman mahasura misali sai ya zama kai jarin ka duka kila alkaki kake yi dubu uku gare ka sai aka ce za a wazi ja dubu biyu da ɗari biyar kuɗin mota in ka sake ka zo ka miƙa dubu biyu da ɗari biyar eh? ka je can ka ci abincin ɗari uku eh? ba zaune ɗari ba to kaga in ka dawo mai man gyaɗa na iya cewa bai bada bashi mai filama ce bai bada bashi sai bara eh awa ba da ba abin ake shi da me ake shi ne to da alkama ne to shine Allah ya ce wala tabsuduha kullal basdi ba duka kuma ake hankadar da dukiya ba a cikin harka addini ma ba haka ake yi ba qur'ani ya koya ma ɗabi'a ta hankali jarin ka dubu uku malam mai alkaki in za a wa'azi su da jafatan alkhairi kace Allah ya maido mana da ku lafiya Allah ya sa a dawo lafiya da an ce ɗan ruma ne kai ne gidan gaba hamsin zuwa da dawowa la ikraha fid din ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba dan a wahalar da kai aka saukar da alqur'ani ba wani kuma da aka ce su jan a lokacin ma yana da dubu ashirin aljihun shi ba ta su yake ba kuma cirewa zai kawai ya miƙa ya zanna har ma ya biya ma wani to haka abin yake ba mamaki kuma shi wannan wanda ke da kuɗin a aljihun shi ranar da aka zo aka ce za a yi masallaci kila bai iya mika bulo kai kuma Allah ya hore ma ƙarhi ran nan kuma sai ka ciri bulo ka mika. shi kuma ƙarshen ta sai dai ya bada kuɗi ya ce gashi to kowa da inda zai yada addinin shi wani ya bada gudunmuwa da jan baki wani ya bada gudunmuwa da yin wa'azin wani ya bada gudunmuwa da zowa ya saurara wani ya bada gudunmuwa da kuɗin shi wani ya bada gudunmuwa da ƙarhin da Allah hore mashi da haka addini yake ci gaba kowa da bai wanda Allah ya hore mashi akwai wanda in aka ce fannin ƙarhi ne bai amfanin komi amma in aka ce a jami zai liƙe murya shi ta siri char amma da an ce harkar ƙarhi ce kuma bai yi wannan wani kuma ga ƙarhin duk abin da ake na addini zai yi da ƙarhi in aka ce kuma zo ka ja baki ya an ji kunya nan kuma to kowa da bai da Allah ya mashi to haɗawa ake wance ya kawo tashi wai wance ya kawo tashi wai sai a hada sai addini ya sama eh kamar kamfani ne kowa da basira shi zai kawo sai Allah mai girma da ɗaukaka ce su munafiƙai zilat suratu in aka safkar da sura ta yi bayani musamman akan yaƙi ko ta yi bayani akan wani abu na takawa faminuhum daga cikin su mai kula akwai mai cewa aikum zadatuhu ha imanan wai wannan aye da aka ja daga cikin ku akwai wane ne wannan aye ta kara ma imani munafiki kenan me kuka fahimta a cikin wannan aye yau duka wa'azin da aka yi ma ai wa'azin nan guga zana ce kawai akai to fa amman lazina amanu su masu imani fa fazadatuhum imanan sai wa'azin ya ƙara masu imani wahum shiruna suna farin ciki saboda haka akwai munafuki wanda shi in za a yi wa'azi kullum gani yake guga zana ne da habaici ake yi mashi to shi kuma qur'ani ba haka yake ba mai wa'azi zai iya zowa ya kafa wa'azi kun yi abun bai san an yi ba qur'ani da yake ya zo ya karanta halin jama'a sai ka ji mai wa'azin ya jero abun kamar ganin ku kuma shi ba ta ku yake yi ba sai Allah ce wa amman ladina fi qulubihim maradun وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم maradun wadanda cikin zukatansu akwai cutan munafurci fazadatuhum rijisan sai ita wannan aya ta ƙara masu datti ila rijisihim zuwa ga dattinsu wa matu kafiruna su mutu suna kafirai sai Allah ya jawo hankalin duniya gaba ɗaya ya ce a ya rauna A ya rauna annahum na fi kulli amin na aw marratayn sun la yadubuna wa la hum yazakkarun ya al'umma mu lura da wannan aya Allah ce shin su mutane a ya rauna ba su gani annahum su yuftanuna ana jaraba su fi kulle amin a kowace shekara su samu jarabta marratan so ɗaya au marratai ne ko kuma so biyu amma sun la ya tubu na ba sa tuba a kan laifukan su walahum ya zakaru na ba sa wa'azutuwa duk ɗan adam sai ya ganin jarabta a rayuwar shi to ita jarabtan nan manufa Allah da jarabta don ta zama wa'azi wurinka ka gyara kurakuranka yanda ka san kotu ne kai laihi a ce to an kulle ka shekara kaza ba wai wannan wuyar taka ake so ka sha ba a'a wuyar so ake ta zama wa'azi wurin ka kakka ƙara irin wannan laifin ta kenan kuma wani ya gani abin ya zama ya to duk mutumin da kuma yake samun jarabta a rayuwa jarabta ta ƙi zama wa'azi a wurin shi to wannan mutum a ji tsoron rayuwar shi rayuwar shi cikinta akwai abin tsoro shi yasa yanzu halin da muke ciki najeriya muna da buƙatar addu'a saboda ana cikin jarabta iri-iri najeriya kwata-kwata ta dame zaman lafiya ya yi karamci kuma wannan abun allah yana mana shine sigan wa'azi don mu wa'aztu ne ina tabbatar maku idan za mu gyara kurakuranmu na tsakaninmu da allah duk wannan fitintunu sai sun ɓace sai an rasa inda suke alkawari ne na Allah wa ma kana mi Allah bai zama yana can zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran hmm. ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru an anfusihim Allah bai canzawa mutane ni'imar da ya yi masu sai in zunzo sun canza da kansu idan suka kangare suka yi ta karyata dokokin Allah to sannan kuma sai Allah mai girma da ɗaukaka shi ma ya taso su gaba ya maida masu martani idan muka zama al'umma na kirki hatta gabanin shi Allah shi zai ba mu waɗanda suke daidai da mu to yanzu kuma da yake halin ba mai kyau ba ne sai Allah ya naɗo daidai da halayen al'umma don haka mu tuba mu Allah mu kama yin istighfari idan kaga wani abun dole ne ka tausaya halin da al'umma suke ciki zaka kaddaro da kanka to ina tabbatar maku duk wanda zai baka labarin kuma yadda matsalar Najeriya take in dai kai mai haƙuri ne to shi da kanshi sai ya dawo ya karyata kanshi ko kai waye abin sai ya daure ma kai baka iya gane yadda abin yake in ma mutum labari ya baka to gobe zai karyata kanshi ashe Allah yana nuna mana bala'i bai sabkowa a bayan ƙasa sai da yawan zunuban bayi zunuban al'umma shi ke sa duniya ta dame yanzu akwai wani ɗan uwa mabiyin ƙur'ani na san duk in na faɗe shi nan al'umma duka sun san shi to yana da buƙatar addu'a ali doctor ina ga kowa ya san shi nan mutumin gaidan likita ne babba mai asibiti tashi ta kan shi da tiyata da komi yanayi. duk sadda za a yi wa'azin kasa ko wannan wa'azin kasa da aka nan wurin ya zo da kaji an ce za a gaidan wa'azi kuma wurin shi za a to irin dame wadda can bacci ta yi da kyal ya samu yanzu ya tsero yana nan katsina tare da iyalin shi daga shi sai jikin shi kawai daga shi sai iyalin shi ya baro asibitin nashi da marasa lahiyar da suke kwancen duka ya tsallako su dole yanzu ta abin da zai sa cikin bakin shi shi da iyalin shi yake hmm? shi yasa ba muka yanke shawara in Allah ya yarda rana ya tewa alhamis za mu gayyato shi ya zo nan wurin muna son duk mutumin da yake da halin dan abinci ko ya yake musamman ya shinkafa ko wake ko wani abu dai kaga dai babban mutum irin shi ala gafarta malam shi ake magana abin da zai sa bakin shi ai sai a hankali ma hmm? tafiya muka yi wa'azin kasawa sama da motoci za su kai ɗari muka je kwanan mu biyu garin lokacin wa'azin kasa kwana biyu aka yi ma amma duk yabuwaye mu da abinci da nama sai dai ka gaji ka bari da rana da dare kwana biyu mota sama da ɗari muka je idan ɗin ga asibitin shi jama'a suna kwakwance ga kemis kemis irin nashi ga motocin shi na alfarma yana harkokin rayuwar shi hankalin shi kwance hmm? kai ka ce najeriya ba ta bukata addu'a dole a tashi a yi ta addu'a in allah ya yarda rana ya tawa alhamis za mu zo da ali dokto nan wurin kuma muna fata yan uwa su yi baici don wannan shine yan uwanci shine yan uwanci duk sadda wata jarabta ta samu wani dan uwa daga wani wuri mai ruwa mai tsaki muna addu'a akan Allah ya zannan mana da wannan Najeriya lafiya da sauran ƙasashen musulmi duk inda wata matsala take Allah ka magance ta kuma Allah ka taimake mu ka ba mu karfin gwiwa na gyara kurakuran mu sai Allah ya ce awala ya rauna shin mutane ba su gani annahum su nuna ana jarabta su fi kulle amin cikin kowace shekara marratan so ɗaya au marratai ne ko kuma so biyu amma sun malaya tubuna ba su tuba a kansu walahum yazzakaruna ba sa wa'aztuwa to wannan aya ce mu wa'aztu akan laifukan mu da kurakuran mu ka sani cewa duk wanda yake da hannu cikin wato taɓarɓarewar najeriya taɓarɓarewar tsaronta ka san wa ba shi ya kan shi ba yin shi aka yi ko ba haka ba yau din nan in Allah so magance shi zai magance shi kowaye ashe muna da laihuka ne a wurin Allah idan muka gyara laihukan mu ina tabbatar maka Allah mai girma da ɗaukaka zai dibe mu da idon rahama sai Allah ya ce mana me Wa وما كان المؤمنون لينفروا fa. Mm, ko kuma yace wa idza ma unzilat suratun nadara wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dahum ila ba'din hal yaraykum min ahadin thumma sarabu karantawa ba'du yace wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dahum ila ba'din hal yaraykum min ahadin thumma sarabu صرف الله صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يبقهون الله يتشي وإذا ما أنزلت سورة إذا أكا سبكت دا سا منافقين أكا تبياني يدي أكا تتوبوبين الله كي مدسسا هذا أهتا nazara ba'aduhum ila ba'adin sai wannan ya dibi wannan يديبي ya dibi wannan ya ce hal yarakum min adin akwai mai ganin ku ce a ina gaba ma wanda ya ga musamman sai su juya Allah ce suna juya wannan kan sarrafa Allahu qurbahum Allah ya kaɗe zukatansu daga nan ya ce to wannan ban da su kuma ban yi da su bi annahum qaumun la yafqahuna saboda mutane ne wadanda ba su fahimta da kun fara munahurci bangaren jihadi to sai Allah ya shahe zuciyar ya ma aisha imanin nashi kawai sai a ba wani shi kenan <laughs> sai Allah ya ce mana mai laƙar da kun rasulun minan busikun azizun alaihi mani tumari sun alaikun bilmumini na ra'ubun rahim sai Allah mai girma da ɗaukaka ce laƙar da rasulun wani manzo ya zo maku shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma min anfusikum daga cikinku yake ba bare ba ne sai aka ce shi annabi azizun alaihi ma'anittum ma'anittum duk abin da zai wahalar da ku azizun alaihi annabi ba ya son wannan abu in dai abu zai ba ku matsala to shi annabi bai kuna abin kullum ya yi so ya ji alheri ya same ku harisun alaikum kuma mai kwaɗan alkhairi ne a kanku kullum kuma yana so alheri ya same ku wannan shine ɗabi'a jagora na ƙwarai idan abu ya samu ɗalibin shi to ya same shi duk abin da ya sami ɗalibin shi na alkhairi nan ma kuma da shi za a yi ruwa a yi tsaki kada ya zama kai kana tare da ɗalibi amma ranar duk da ya samo ya sungo maka kana da bakin cin Allah ya saka da alkhairi amma kuma in wata matsala ta shafe shi kowa ya zare hannun shi a yi zuru a zura mashi ido wannan ba shine imani ba kana da hannun an saka ce Allah ya saka da alkhairi amma kuma ranar da jarabta ta same shi kowa ya ta kallo ba haka bane duk ranar da jarabawa ta samu wani ɗalibi to mai da kai na malami yana sa ɗalibai su ma su mai da kai ga matsalai biris ga malami jagora kuma yana sa sauran ɗalibai su ma su biris ai suna sauraron linzamin malam ne idan har malam ya mai da kai ga abun to kowa za ka ga ya yi kokari ya mai da kai kan wannan abu in kuma malam ya yi biris to za ka ga su ma mutane sun yi biris akan abun saboda haka duk mutumin da ke jagoranci da ya ga matsala ta samu wani ɗalibi to a tashi tsaye a ruwa a tsaki kuma idan aka ga ɗalibi mai zunguro matsala ne da kanshi yana sa kara yana zunguro ta to kan ta faɗo a yawo shi a mai bayani idan aka yi mashi bayani aka yi mai nuni ya ƙi ya je ya ta zungura har ta faɗo mai to wannan kuma shi ya ta da kudin shi amma bai hana a yi mai taimakon na jin kai ba amma dole dama an san shi mai laifi ne alal misali kai ne kana ɗalibi kana zane don harkokin karatu da kai ake yi duk abin da ya shafi imani kana wurin ana yi amma haka kawai baka da ko taki guda na hegi baka da abun da za zaka saida ya dubu hamsin amma sai ka rika rafito bashi na dubu ɗari biyu kana bin hanyar kankara da daddare hmm? ga su cikin aljihunka hmm? kaga akwai bukata a kira ka yi ma bayani amma in ka ƙiji yan iska suka tare ka suka anshe dubu ɗari ka zo ka yi bayani to kowa ya kawo naira ishirin ishirin a haɗa ma ɗari da sittin a baka a ce to gashi Allah shi kiyaye a haɗa ma naira ɗari da sittin a ce to gashi da ƴan uwan suka bada suka ce a taimaka ma da shi to ai an mai bayani sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana eh mun basara ai eh, kai ne ai fahimta wallahu fahimta wallahu fa qul hadi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arshil azim sai Allah mai girma da daukaka ya ce shi annabi Muhammad bil daga ga masu imani ra'ufun mai rangon mai ne rahimin kuma mai jin kansu ne fa in tawallau in ko kun juya fa qul annabi kace hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha la ilaha illahu gare shi na dogara la ilaha illahu ba wani abun bauta sai shi alaihi tawakkaltu kuma ga Allah din na dogara Oho huwa rabbul azim shine ubangijin al'arshi mai girma yace mana sura suratu yunus alaihi salam makiyatun hayamiyatun wa tiswayat bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim surar yunusa yar makka mai aya ɗari da tara da sunan allah mai rahama mai jin ƙai alif lam ra tilka ayatul kitabi wancan ayoyin littafi ne alhakimi wanda yake cike da hikima sai Allah ce a kana lin nasi a kana lin nasi ajaban nawhaina ila rajulin minhum an zirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim alal kafiruna alal kafiruna inna hadha lasihrun mubin Allah ya ce a kana lin nasi ajaban shi mutane za su yi mamaki ne an auhaina ila rajulin minhum dan mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu shine muhammad cewa an anzirin nasa ka gargaɗi mutane wa bashirin lazina amanu kaiwa masu imani albishir anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim suna da gabata ta gaskiya daga wurin ubangijinsu qala kafiruna kafirai suka ce inna haza la mubin wannan ai sihiri ne zahiri sai Allah ya ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن للي ربكم أبنججنكو الله شيني الله allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma fi sittati ayyamin cikin kwana shidda sun masawa alal sannan ya daidaita akan al'arshi kuma saboda hikima irin ta Allah a ƙa’idan magini ta sama yake haro gini ko ta ƙasa to ban Allah shi Allah ta sama ya haro ƙul a inakum la takfuru na billa zai halaƙa al’ar da fi yau wata ji aluna da andada zalika rabbul alami waje alafi harawa siya min fauƙi ha wa baraka fi wa ƙaddara fi ha a ƙawata ha fi arba a ti ayyamin sawa al-lissa’ili sun ila sama’i wa hiyar dukhanu faƙala la hawa lil’ardi iti ya ɗau an aukar hankala ta a taina ɗa’i’in faƙa ba hun na sab a samawatin fi yau mai wa au ha fi kulle sama’in amra. Allah duka aka sama cikin kwana biyu aka yi abun da ke tsakanin sama da ƙasa cikin kwana biyu aka yi ƙasa ita kuma kwana biyu haɗa kwanakin shi ne kwana shida fi ta ayyamin cikin kwana shida tunda an yi biyu a sama nan kuma ƙasa biyu ƙasa kuma biyu biyu sau uku shi ya ba mu kwana shida kuma inda za ka gane shi Allah aikin shi kun fayakunu ne ai in ka diba kwanakin shekara suna baka wata goma sha biyu ne ko ba haka ba sanyi yana da wata nawa damana tana da wata nawa bazara tana da wata nawa haɗa mana su sha biyu kaga idan tsarin halitta ne ta ɗan adam dole sai an yi abin cikin wata goma sha biyu a yi lokacin sanyi cikin watan nan hudu a shanya shi ya bushe in an gama sai a dawo a yi bazara sannan a yi damana to shi Allah duka cikin kwana shida ya abin shi kaji Allah to inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin kuma sumastawa alal arsh yudabbiru amra. Allah shi yake shirya al'amarinsa ma min shafi'in babu wani mai ceto illa min da izini sai bayan izinin Allah baiwa a cece mutum daga bala'i ya shiga aljanna sai in Allah ne ya ce a kai wancan aljanna zalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijinku fa'buduhu ku bautata mashi afala tazakkaruna yanzu ba za ku wa'aztu ba ilaihi إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجئكم قال الله majuyarku take جميعا باكي ɗaya wa'adallahi haƙƙan alƙawarin Allah gaskiya ne innahu shi Allah yabda'ul khalqa shi yake fara halitta sun mai iduhu sannan ya sake halittai liya jaziyar amanu dan ya sakan kawa masu imani wa amilu salihati waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai bil qisri da adalci wallazina kafaru kafirai kuma lahum sharabun suna da abun sha min hamimin na ruwan zafi wa azabun alimun da azaba mai raɗaɗi bi makanu yakfurun saboda abun da suka kasance suna yi na kafirci sauran ayan mu shidda هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي شين الله تلو جعل الشمس ضياء wanda ya sanya rana wal kamara nuran ya sanya wata shi ma haske ne wa ƙaddarahu ya gorgoje mashi manazila masafkai masafkin rana daban masafkin wata daban sannan aka ce lashamsu yanbaghi laha an tudrikal kamara har abada bai yiwa ga rana ta tadda wata wata ya tadda rana babu rana ta tadda wata babu to amma dan kaga an zo ana cewa kiɗi ake rana ta kama wata wannan sai kai masu uzuri na jahilci e, ana wa mutum uzuri na jahilci saboda akwai lalura tare da shi kasan majinyaci ana mai uzuri